mutanen zamfara duk kusan suna da labari abubuwan da ke kaiwa suna komowa a cikin wannan makaranta kuma wasu abubuwan da ke faɗi gaskiya ba na jin daɗi ba ne kuma ta kaina dukkan muna an yi labalin ɗin cewa duk malaman makarantar da ba mu da gaskiya cewa duk malaman makarantar da ba mu da kuma ba haka ba ne ba lallai akwai baragurbi wanda suke bata image din makaranta wanda hannun misali a turanci ne ce kwai bunge guda yana iya bata lahiyayyun kwayaye guda ɗari ko dubu so akwai waɗannan ta gari a cikinmu kuma su suka jawo mu makarantar ne wannan so me za mu yi mu a matsayinmu na college community shine mu tabbatar da cewa mun gyara wannan sunan namu mu tabbatar da cewa mun fitar da rikobin nan a cikinmu mun yadda da su kusan in ce duka mu yanzu waɗanda aka ban mu yanzu a nan duka mu matasa ne within the age of 50 I don't think duka wanda muke nan zaune yanzu makarantar nan babu wanda suka wuce shekara ɗari hamsin da biyar ma akwai wasu yin duka kusan har yanzu muna within the age of our ability that we, we are energetic kuma za mu iya aiki in mun sa kanmu tsakani da Allah kuma za mu iya gyara sunan mu kuma za mu iya gyara sunan makarantar nan za mu iya gyara certificate din da muke baya don ta kai ga in haram ba akwai sun sun yi kalmomi sai a ce a ah, certificate da ya samu it is very bad ba abun jin daɗi ba ne a ce mu da muke karantar da su don Allah da ina neman goyon bayan ku taimaka duk ma in har mutum ya yi da baya Allah subhanahu wa ta'ala mu ya yi ka Allah ya yafe maka kuma ka dawo Allah zai yarda in ka yi tuba na gaskiya Allah ya maka kuma ka hau biskan tuba ta gaskiya ka aza makarantar da ta gaskiya ka karantar da yara da gaskiya su samu abin da aka musu karin ja ku da su ma ɗalibai mu malamai da ɗalibai kowa akwai inda yake da illoli don Allah a gyara ɗalibai ba su zuwa makaranta sai sun ga dama recently na so gaskiya na ne director ne na HND environmental health na school of environmental health akwai yaran mu suka je suka zaune sai da za a yi jarabawa yanzu suka zo za su yi jarabawa na so in hana su jarabawa amma dai wani abu bijiyo na kaɗin su ta su tafi a kan a ji a amma gaskiya ni lokacin da aka ji a bar su ba ni ne shugaba ban ya hana su amma yanzu ina haɗa musu student ga Allah na ga kun ji daɗi da aka haɗa kuma na gode amma don Allah ku yi ƙoƙari ku tsaya kan turban gaskiya ta ku zo karatu kuka zo ni karatun da Allah kada mutum ya ji cewa a <clears throat> wannan ya zo ne kenan da ya kuntata mana ba kuntata ba ce gyara ne ku bi doka da koda in kun fita kuka je da certificate ɗin ku wani wani a ce mashi aka ai yaran ga su gaskiya ana karantar da su kuma suna karatu in ka fita da certificate ɗin ka je wani wani interview aka yi maka tambayoyi ka iya ba da amsa kada a je a maka tambayoyi ka yi tsuntsu an ba ka certificate ka kasa ah, a dependent din kanka su ba ma son haka in kai haka nan muka kuka kyale ku muna ta yi haka nan muna caka ma kanmu ne wuka mu kan mu sa to ma za a je ana zagin mu sannan kuma kan ku za a je ana zagin mu don Allah ina jan hankalin ɗalibai da ke nan suna jina su rika zuwa makaranta attendance yana da amfani ga ɗalibi in kana attending lectures wallahi da wuya a ce ka je rubuta jarabawa a ce ba ka san abin da za ka rubuta ba ko kuma ka kasa ganewa in ka je wajen karatu ba Allah ɗalibai ku gyara dokokin makaranta na nan insha za mu dama akwai Directive orientation a nan makarantar za mu rika orientin yara in sun shigo makarantar da game da dokokin makaranta don su yi abiding by those dokoki haka nan bari in dawo ta bangaren mu malamai kuma mu ji tsoron Allah mu dawo mu tsaya mu zama punctual ga ayyukan ba na ce wai idan na yi maganar cewa wasu malamai da nan punctual to ba duka nake mani ba ba na ce malaman makarantar gargaɗe ba ko wanda they are very punctual they are dedicated to their duties so amma don Allah mu ƙara kuma mu zo mai da hankali mu dawo da martaban makarantar da ta hanyar ba ɗalibai ingantaccen ilimin da ya kamata na basu kuma insha Allah cikin abubuwan da na faɗa na cikin Allah ya so za mu yi ƙoƙari nemo hanyoyin da da malamanmu za su rika zuwa workshops seminars da symposium in person za mu yi kokari insha Allah har presentation malam mu suka yi don mu yi developing capacity na na da yara da muke a makarantar kuma har in Allah ya nufa za mu yi kokari in malami na son zuwa training da karatu mu ga abin da muke iya yi mashi na san muna monotechnics ne ba mu da access to third point wanda suke bayarwa don a ƙaro karatu ko mu samu gine-gine da makaranta amma dai insha Allah the little we have with the support of the state government insha Allah za mu kokari muka tallafa ma malaman mu su je su aro karatu sannan student da eh, student student kuma kamar yadda na muku magana insha Allah haƙƙin kudin Allah ya so za a dawo muku da shi ya most especially in student unionism amma kuma ba dalilin wani ba irin student unionism na rashin hankali ba a riƙa yin wasu laifuka da wasu abubuwa waɗanda wasu su dace ina so in ƙara nana nan wannan makaranta health institution ni na san lokacin da muka yi makaranta a muka yi hasin institution sun da muka yi in ma kayi harin ta ta da toilet ana saka wanda ya karatu shekara talatin da suka wuce ko ashirin da ko dai talatin ne da zuwa a hayan institution ya san cewa ya hasha duk za a sa. ba don komi ba ka tuna cewa za ka je in ka ƙara karatu kai dilin da kuma me da ɗan adam za ka yi dilin in ba ka da respect in ba ka da respect on humanity to da ka je komi kana iya zuwa kai ga dan adam can waje da ta halaka yan adam su dai aku mu ba ku haƙƙin ku da duk abin da ya dace insha Allah student union da MSS da wata uwa insha Allah duk za mu ba ku haƙƙin ku malamai ma kowa za a ba shi haƙƙin shi duk appointments din da aka aka baka za a baka dama da exercising din aikin da aka baka ka yi a kan shi insha Allah kuma cikin abubuwan da muka yi magana cewa za mu yi ƙoƙari mu kawo mu increasing welfare ta malamai da kuma ɗalibai ɗin su kansu ciki har na misalin misali da cewa wani ah, in na tuna cewa akwai wasu mu da muka zauna tare da sunan kuma Allah ya musu cikawa amma gaskiya ni ban sani ko akwai wani na cikin waɗanda suke tunawa da su ko suke tunawa da iyalansu ko ta hanyar shi mamatan addu'a ko kuma tallafa mai iyalan gaskiya ban sani ko ana yi da ko an yi ko kuma wani cikin mu na suna ni kuma insha Allah with the help of you ba ni kadai ba da taimakon da haɗin kanku za mu yi ƙoƙari mu san hanyar da za mu rika tallafa irin wannan da mu kanmu yanzu da muke ciki wani zai tashi yana son wata lalura a kan shi in ba mu taimaki junan mu an ba a taimake ka ba wurin aikin ka ina ne za ka je a taimake ka so ku za mu yi kokari mu dawo da wannan na san academic staff union da aka ta yi baya an yi ta magana za a cooperative society amma sai abu yin fail to insha Allah with the help of the academic staff union da kuma school management za mu zauna mu ga hanyar da za mu kawo wannan wanda zai rage muna yawancin cin basu da muke banki mai yawan ruwa a lalata mana albashi ya ƙarshe mutum ya tawada a cikin wasu lalurori har a rika shiga kudin su da in sun kawo wajen restriction za mu kokari mu kawo wannan abin nan so da dai yawa kada in tsada muku lokaci abubuwan da yawa na cikin ciwon da zan faɗa ba ina da dai don Allah don annabi taimaka mani mu taimaka mai kanmu da addu'a da kuma goyon baya mu ciyar da wannan makarantar wallahi ni dai a zuciyata ba yau ba kadai da Allah ya bani wannan matsayi ni tuntuni ko da yaushe ni ni na yi son in suna da yan kudi wallahi wallahi ni na yi son yau a ce na yi suna amma ba ni da kokon wallahi ni ra'ayi na akwai irin masu wannan ra'ayin nawa so su zo mu haɗa kai mu yi haka na ya so in na mutu bayan cika ɗari a tuna sunana in kana da kuɗi ka mutu in kuna haramun ne wallahi da kundu da su ka za su lalata kuɗi su je su ta shaye shaye duka mun ga mun ga examples mun ga irin wa'annan examples ɗin da yawa sun ba da kun ba mu kuma Allah mu wallahi cikin zuciyata ina da an ra'ayi cewa za a ƙaza komi a kan Allah ya san wannan wasu ni ma malami ne ko so da zan ga tayi nan zan ta mutu so uh, wanda da ga yake saboda irin support da overwhelming support da na samu da mutane kuma insha Allah ba zan ba na gode na gode image and the dignity of this college my mission and vision are one improving the academic standard of the college we know we are, we are lacking uh, the standard uh, procedures and other things that we are supposed to follow in ensuring that actually this school answer its name as an academic institution. Secondly, ensuring full accreditation of all the programs as offered in the college. You know, uh, um, I inherited only as I know because I'm a little bit aware of what is going on in the college at the managerial level. I think we have only one course that is fully accredited. Those courses that were not, there are those that are on process of the accreditation. So I promise, inshallah, by the grace of God, with your support and with the support of the state government, we will make sure that all the courses have been accredited properly. Uh, thirdly, uh, imposing discipline among the staff and the students. all those who are here, the students, the staff, they know what is going on in this college. No need to expire and um, uh, uh um, um, emphasize more. We all know what is going on, and uh, now we have the opportunity. I was once among the academic staff, a member, uh, uh one of the executive staff of this academic staff You know, We have been pressurizing the management on such kind uh, cases. and now I have opportunity to have this position. If I didn't act upon it, it means that I am not a trustworthy person. So by this, inshallah, I will ensure that, I will make sure that this has been uh, fulfilled. And uh, the next thing is commitment to the rule of law and ensuring civil service rule has been followed in every aspect. most especially appointments and promotions. We still have such problems in this institution. We have a lot of uh, uh, instances that promotions, appointments are done haphazardly in this institution. We abide by the rules and regulations, the civil service rules, to make sure that things are put in the right way. This will help this institution to reduce enmity between we staff in the college. When we follow rules and regulations, when we follow a, a, a rule of law, you know that this is what is, you did not deserve to go there. You deserve to go there. Then there's no anything or issue for argument in this, uh, uh, this thing. So therefore, uh, we surely, uh, I'll uh, make sure that This has been followed, insha'Allah. The next thing is student and staff welfare will be ensured. Students have been denied some a lot of their uh, uh, uh, rights. I know that, and all of us here also know that. Inshallah, we will devise a means with which the students will have their full rights in this college. Likewise, our staff, the staff also you know, what is usually uh, giving me, I, whenever I remember it, I feel very bad in my mind, is that we have a lot of our colleagues that are late in this institution. They died, they were here with us, and their, parents, their, their families are there now, none of us i don't know whether if there is any person or the school management that usually remember such kind of people <laughs> who have worked tirelessly in this institution to ensure the greatness of this institution but yet we the academic staff the management non-academic staff all of us i don't know whether if there are some few individuals that usually go to families of those deceased colleagues and help them Inshallah, we will devise a means on how to help this kind, this colleague that we have. Their benefit. Their and other things. We, the staff that are alive here, we still also have some things that we need to be, uh, the school management between us to help each other. Inshallah, within this my administration, within the period of this administration, more ensured. The next thing is we will also everybody will be allowed to exercise number six is financial uh, management will not be compromised. This is a very important point that each and everyone here should listen carefully and hear that. one of the allegations that usually spoil the image of this institution, the staff, is that we were, we were marked, all of us, that we are corrupt people in this institution. All of us are corrupt because of financial mismanagement. I want to urge the college community in the even the hot community the sape community that please and please desist from all such kind of things that will destroy the image of the college the image of our people in the community the image of the health technology and the image of the certificate we issue to our students because people are going outside and giving us a bad name that we collect money from students to admit him. Instead, we put the money into the pocket. There is this all this uh, uh, allegation that our staffs in this school no money is limiting inside the school account. The money, the, the revenue generated in this institution is going to individual in this institution. There are those who did that or who are doing that, and there are those who are not doing that. Uh, if you, one person, uh, one egg can spoil thousands of eggs, one rotting egg can spoil thousands of eggs. So I'm urging the college community, please, to desist from such practices not only the college community, so also the host community that is this appeal community. Secondly, on the next uh, point I want to tell is on number seven, everybody will be allowed. kusan suna labari abubuwan da ke kaiwa suna komowa a cikin wannan magana. kuma wasu abubuwan da ake faɗi gaskiya ba na jin daɗi ba ne ba. kuma ta kai dukkan muna an yi labalin ɗinmu cewa duk malaman makarantar da ba mu da gaskiya duk malaman makarantar da ba mu da kuma ba haka ba ne ba a akwai baragurmi wanda suke ɓata image ɗin makaranta wanda hannun misali a turanci ne ce kwai bungin guda yana iya ɓata lahiyayyun ƙwayaye guda ɗari ko dubu so akwai waɗannan ba ta gari a cikinmu kuma su suka jawo mu makarantar ne wannan so me za mu yi mu a matsayin mu na college community shine mu tabbatar da cewa mun gyara wannan sunan nan mu tabbatar da cewa mun fitar da rubabbin nan a cikin mun yadda da su kusan in ce duka mu yanzu waɗanda aka ban mu yanzu a nan duka mu matasa ne within the age of 50 I don't think duka wanda muke nan zaune yanzu makarantar nan babu wanda suka wuce shekara ɗari yi da biyar ma akwai wasu yin duka kusan har yanzu muna within the age of our viability that we, we are energetic kuma za mu iya aiki in mun sa kanmu tsakani da aka kuma za mu iya gyara mu yanzu kuma za mu iya gyara sunan makarantar nan za mu iya gyara certificate din da muke baya don ta kai ga in yaran mu akwai sun sun je wani sai a ah, certificate ya tsamu it is very bad ba ba abun jin daɗi bane a ce mu da muke karanta da su don Allah rana ina neman goyon bayan ku taimaka duk ma in har mutum yayi da baya Allah subhanahu ta'ala mai ya yi ka Allah ya yafe maka kuma ka dawo Allah zai yi in ka tuba na gaskiya Allah ya yi ma kuma ka hau bisikan tuba ta gaskiya ka aza makarantar da ta gaskiya ka karantar da yara da gaskiya su samu abin da aka musu karin ja ku da tsaro su ma ɗalibai mu malamai da ɗalibai kowa akwai inda yake da illoli don Allah ya gyara ɗalibai ba su zuwa makaranta sai sun ga dama recently na so gaskiya HND ne director ne na HND environmental health na school of environmental health akwai yaran mu da suka je suka yi zaune sai da za a yi jarabawa yanzu suka zo za su yi jarabawa na so in hana su jarabawa amma dai wani abu bijiyo na a su ita su tafiya a kan a ji a amma gaskiya ni lokacin da aka ji a bar su ba ni ne shugaba ban ya hana su amma yanzu ina haɗa mu student don Allah na ga kun ji daɗi da aka haɗa kuma na gode amma don Allah ku yi ƙoƙari ku tsaya kan turban gaskiya ta ku zo karatu kuka zo yi karatun don Allah kada mutum ya ji cewa a'a wannan ya zo ne kenan da ya kuntata mana ba kuntata ba ce gyara ne ku bi doka da koda in kun fita kuka je da certificate ɗin ku wani wuri a ce mashi aka ai yaran ga su gaskiya ana karantar da su kuma suna karatu in ka fita da certificate ɗin ka je wani interview aka yi maka tambayoyi ka iya ba da amsa kada a je a maka tambayoyi ka yi tsuntsu an ba ka certificate ka kasa a dependent din kanka Su ba ma son haka in ku kai haka nan muka kuka kyale ku kuna ta yi haka nan muna caka mu kanmu ne wuka mu kan mu suka to ma za a je ana zagin mu sannan kuma kan ku za a je ana zagin mu don Allah ina jan hankalin ɗalibai da ke nan suna jina su rika zuwa makaranta attendance yana da amfani ga ɗalibi in kana attending lectures wallahi da wuya a ce ka je rubuta jarabawa a ce ba ka san abin da za ka rubuta ba ko kuma ka kasa ganewa in ka je wajen karatu ba Allah ɗalibai ka gyara dokokin makaranta na nan insha Allahu za mu dama akwai direct orientation a nan makarantar za mu rika orientin yara in sun shigo makarantar da game da dokokin makaranta don su yi abiding by those dokokin Hakanan, nan bari in dawo ta bangaren mu malamai mu ma mu ji tsoron Allah mu dawo mu tsaya mu zama punctual ga ayyukan ba na ce wai idan na yi maganar cewa wasu malamai da nan punctual to ba duka nake mani ba ba na ce malaman makarantar ga gaba ba ko wanda da very punctual they are dedicated to their duties so amma don Allah mu ƙara kuma mu zo mai da hankali mu dawo da martaban makarantar da ta hanyar ba ɗalibai ingantaccen ilimin da ya kamata na basu kuma insha Allah cikin abubuwan da na faɗa na cikin Allah ya so za mu yi ƙoƙari mu nemo hanyoyin da da malamanmu za su rika zuwa workshops seminars da symposium in za mu yi ƙoƙari insha Allah a presentation malamanmu su yi don mu yi development din capacity na mu na karantar da yara da a makaranta gaskiyar kuma har in Allah ya nufa za mu yi kokari in malami na son zuwa training da karo karatu mu ga abin da muke iya yi mashi na san nunan monotechnics ne ba mu da access to wanda suke bayarwa don a karo karatu kuma mu samu gine-gine da makaranta amma dai insha Allah the little we have with the support of the state government insha Allah za mu kokari muka tallafa ma ah, malaman mu su je su aro karatu sannan su da ah, kuma kamar yadda na yi muku magana insha Allah haƙƙin kudin Allah ya so za a dawo muku da shiya most especially in student unionism amma kuma ba dalili wani ba irin student unionism na rashin hankali ba a rika yin wasu da wasu abubuwa waɗanda su dace ina so in ƙara nana don kuta wannan makaranta health institution ce ina so lokacin da muka yi makaranta a muka yi health institution suna muka yi in ma kayi ne har ta wankin ana saka wanda ya karatu shekara talatin da suka ko ashirin da ko dai talatin ne da a higher institution ya san cewa wallahi hasha za a sa ba don komi ba ka tuna cewa za ka je in ka ƙara karatu kai dini da kuma me da ɗan adam za ka yi dilin in ba ka da respect in ba ka da respect on humanity to da ka je komi kana iya zuwa kai ga ɗan adam can waje da ta halaka 'yan adam su dai abu mu ba ku haƙƙin ku da duk abin da ya dace insha Allah student union da MSS da wanda al'abuwa insha Allah duk za mu ba ku haƙƙin ku malamai ma kowa za a ba shi haƙƙin shi duk appointments din da aka aka baka za a baka dama da exercising din aikin da aka baka kai akan shi insha Allah kuma cikin abubuwan da muke magana cewa za mu yi ƙoƙari mu kawo mu increasing welfare ta malamai da kuma ɗalibai ɗin su kansu ciki har na misalin misali da cewa duk in na tuna cewa akwai wasu mu da muka zauna tare da sunan kuma Allah ya musu cikawa amma gaskiya ni ne ban sani ko akwai wani na cikin waɗanda suke tunawa da su ko suke tunawa da iyalansu ko ta hanyar yi su mamatan addu'a ko kuma tallafa mai gaskiya ban sani ba ko ana yi da ko an yi ko wani cikin mu na suna ni kuma insha Allah with the help of you ba ni kadai ba da taimakon da haɗin kanku za mu yi ƙoƙari mu san hanyar da za mu tallafa ma irin wannan da mu kan mu yanzu da muke ciki wani zai tashi yana son wata lalura a kan shi in ba mu taimaki junan mu in ba a taimake ka ba wurin aikin ka ina ne za ka je a taimake ka so za mu yi ƙoƙari mu dawo da wannan na san a Union da aka ta yi baya an yi ta magana za a cooperative society amma sai abu ya fail to insha Allah with the help of the academic union da kuma school management za mu zauna mu ga hanyar da za mu kawo wannan wanda zai rage muna yawan cin basu da muke banki mai yawan ruwa a lalata mana albashi ya ƙarshe mutum ya tawada a cikin wasu lalurori har a rika shiga alba kudin su da in sun kawo daris za mu kokari mu kawo wannan abin so da dai yawa kada in tsada muku lokaci abubuwan da yawa na cikin ciwon wanda zan faɗa ba ina da dai don Allah don annabi taimaka mani mu taimaka mai kanmu da addu'a da kuma goyon baya mu ciyar da wannan makarantar wallahi ni dai a zuciyata ba yau ba kadai da Allah ya bani wannan matsayi ni tuntuni ko da yaushe ni ni na son in suna da in kudi wallahi wallahi ni na son yau a ce na yi suna amma ba ni kokon wallahi su ra'ayi na ki akwai irin masu wannan ra'ayin nawa so zo mu haɗa kai mu yi haka na ya so in na mutu bayan shekara ɗari a tuna sunana in kana da kuɗi ka mutu in kuna haramun ne wallahi da kudu za su iyanka za su lalata kuɗi su je su ta shaye shaye duk ba mun ga mun ga examples mun ga irin wa'annan examples din da yawa so mu ba da kun ba mu ji Allah mu dawo wallahi har cikin zuciya ta ina da an ra'ayi cewa za a aza komi akan kuɗi Allah ya wannan sai a cika ku da su so da saboda irin support da overwhelming support da na samu ga mutane kuma insha Allah ba zan ba kunya ba na gode na gode na kuma a moving the college to the next level aikin shugaba ne akwai hatsari da ya za zama wajibi a kan shi na malamai na wane na wane domin bature sai ya zo da wata kalma da yake ce ma delegation of power and authority shi ɗaya ne wanda ke wurin a ƙarƙashin iso a ƙarƙashin hamisu yake amma to a bari in canza ƙarƙashin so ke da aiki kuma bayan za a yi taimakon ta gaba to the next level tsakanin da Allah sai ka nemi haɗin kanka kuma haɗin kan malamanka sai ka saka musu abin da ya kamata su yi sannan za ka iya samu abin da kake so a administration ana iya kama shugaba a shugaba yana iya kama saboda na ofisa ne shi idan shugaba ya tabbatar da duk abin da saboda ofisa ya yi requesting for a discharging in wani aiki ya ba da shi to in ya ba da shi ba a samu rizal ba yana iya kure ya shi amma hamisu ta yi awani da wata kalma na cewa kai ba kuɗi kake so ba kai in ba ka san kuɗi ka san kama ma'aikatan ka kusa da za su yi aiki ka samu rizal nan da kake so domin domin a ah, result ba ta samuwa ba tare da financial support ba ka haka wajibi ne gare ka kai ka rike ka ba ka so amma na kasanka kyautuka wanda za ka yi musu samu ta ba su haƙƙi hamsin da kai nake nan wani muna fafutukar in za ka je kira abuja sai ka je ka yi can ka yi can ka yi can ya kake tsammanin da irin wannan za ka yi tsammanin ka samu rizal ɗin da za a ce shi cikin kalmar ta yi mujin da next ba da kan da ba za ta yi ba so you need to yi a complete change in so as you frequent the college ah, rayuwa gaba ɗayanta gaba ɗayanta rayuwa yi mai imani in ka ko ki samu su ma za su ko ba ba ka nan ma za su kare abin da ya kamata a yi ko ba ka nan za a yi akwai rida ɗin da tabbar ko ya tafi ya bin makarantar kwana Wala bai da hukun ko ne ya san yana da wakan za mu tashi ne abin da saboda shi ya san ba mai kike ba ah, ina kusa da wani amini na to ban cewa aboki amma dai mai gida mai gida ne ah, professor na sa shi dukkan da ya wura na ce ne ba ɗan bukin ciki ne, duk abin da ya baya ya baya ba shi ya ba shi baya ya ba shi baya ba kuma sauraron ilimin wanda ya haife ba amma dai abin da yake so abin da ya ce ka yi ka yi duk abin da ka samu ma ba wanda zai zo bai ma fara tunanin ya zai to an ina tsammani ina fatan ka bi yin wannan ko ba to sai in dawo na bakin sardauna cewa mutanen arewa da suka zo har yanzu ko muna da wannan halaye ko wanda aka ɗauki rasu su responsibility aka ba shi za a ga ya zama da amma yau da za ka ɗauko ba ko ka aza shi kan wata kujera ka ce ka shi zai ma abin nan ɗari bisa ɗari to a kuma lokacin da sardauna zo zo da organization policy kuma mu na arewa ne ko mu na arewa yan jarida ya mai tambaya ya ce wani stand tribes daga addinin shi da waye da waye da waye sai ce amma matsala wasu Allah ya ta'awa wa su abin Abinda aka sa bahaushe sai ka samu matsala gare shi to wannan na amfani da wannan kalmar da zai yi kira ga malamai da sauran ma'aikatan hamisu to ba sai hamisu zai ba da order ko input da ake so a yi aiki sai kuma ban ga dalilin da za a ce kaga zai aiki saboda Allah ina kira ga mutane da su zama Allah ya ta to their responsibility to har da magana da hamisu zai ci to da Allah ina kira gare ku Allah ku zama Allah ku ga musulmi sai ishu na tattalin da aka ware magana na sani lokacin da ina nan akwai wata yasa da wadda take kusa da tattalin hajiya sultan annatu alƙali so mun ta ya sako inganta kuma ta mana alƙawari za ta kuma ta bi abin har ya kai ba a lokacin da aka dawo ni na ba tsohon kowa shawara cewa mu ɗauki mutum biyar da sun iska ya hannu sako ko abuja za ta ɗauka ta gaske muke daga cikinsu akwai mai gida na alhaji kasi wanda ɗan uwanta ne ɗan nan mace da ta mai na ce a haɗa da emiya a haɗa da limamin ana da waye a yau ana da waye in an ji na tabbatar da za a sa mishi ga wannan ba a yi ba sannan na san akwai kes na ɗan gwabce wanda suka zo su kai cewa su gina mana da yan mata da plan da komai an bada a lokacin mun yana tsaye ni kuma abdullahi da ya aiki dan gwabce shi ma an haɗa shi da wani shi ma bai yi wa so halisu rashin tsawon ya kashe wannan to ina fatan in ka zo ka sa wannan abu a gaba gare ka sai ita da aka kredit ta kredit inda haka shi a kai ah, sai ah, ga ɗalibai shi karatu ba ka nuka kira ne zamba ne ka ci ka tafiya ba ku tuna ma'amalar da kuke ta rayuwa ce rayuwa kuke da ita ba ta tsaya kuma a kai ta ma wani a ce ta gani da canjin ɗin certificate ɗinka tsakani da Allah akwai abun kunya cikin shi su ga ku ɗauka cewa kuna yi saboda jarabawa ne ku ɗauka a fahari da ku duk inda aka kira ku a cikin rubutu da ɗin ɗin abin nan za ku za ku ɗalibai kenan har yanzu da Allah yana son ƙara koma wajen hannu. Ah, hannu ina son tuna abubuwa guda uku da suka faru makarantar nan wanda ko kowa da sarki babban wa'azi ne na ɗaya kafin ta isu muradin da muhammad idris an yi tsakanin abubakar na tsafi da muhammad idris a kan kujerar shi wanda allah ta yi tsira da abubakar na tsaha yake inda na biyu tsakanin isu idris da muhammad can ma an samu wata wadda ƙarshen ta zai sai da ake allah shi ne musamman kuma canza abin kuma iso ya ansa daga daga Muhammad Idris na uku tsakanin iso Idris da Alisu an san irin rubutun tufar da wane ne da wane ne bai wa bai da kaza bai da kaza Allah cikin ikon shi da ya Alisu ne zai alsa da iso mara. to kai ma Alisu mulki shage abu ne lokacin da ke mulki ta gama kun ga ana bin baya ana bin fita ana kaza ana kaza an ka zauna sai yadda ka ce a yi kar shi ɗan shi ma ya kwashe ka ka samu wani ka ala mai irin wannan kahon dukkan, wanda baka sani ko Allah ya shi zai amfana da gare ka to ina kana gare ka da ɗabi al'amari cikin sauƙi da kuma rayuwarka because always experience ake amfani da shi za a gyara yau to ka gani abubuwan da suka faru gawa ni gawa, wani gawa ni gawa wani to ka gode ne ka kai tunanin kai ma kada wannan ciki ya ƙara faruwa tsakaninka da kai da da kai da wani to a cikin kamar ina ganin ya abubuwan da na so in ci kamar ya ya dan ya dan abu haka ina fata Allah ya tsare Allah ya sa eh da Allah ta hakuri ah staff staff don Allah yi kokari ku bashi goyon baya goyon baya da sun in kuka ga abin da bai dace ba ku zo da kiso ku zo ga yusuf halitta nuna mai abubuwan nan gashi in kun yi ɗaya kun yi biyu allah ya ce da ya san kun yi naku kun yi naku kokari na ku na shi haƙoƙi sannan kuma kun san duk inda aka haɗu wuri guda musamman in gari guda suka yawa to ba abin da zai ta gudana in ba ta girma ba na san garinmu na san halayenmu na san komi to da allah da Allah ya tsoron Allah a yanzu in muka kare mutuncin na karɓar kuɗi daga hannun ɗalibai wallahi za mu zauna lahiya kuma duk wanda ya bi haƙƙin shi mu za mu bi haƙƙin shi wani fiya ta staka wallahi a shirye muke in ka kare mutuncin kuma bai baka haƙƙin sai ga ɗalibai ɗalibi ka sani yanzu in ka biya kuɗi hannun malami ko wani staff ka banza in ba su shiga a kan ba wannan ka banza daga ƙarshe sai ga a ah, kiran da zan yi zuwa ga bai wuce kwana ɗaya ba akwai felix ɗin da suka nemi makami tare da su nema wajibi ne amma samun wa wajibi ne da kai da su a bisa Allah a ajin duk wanda aka ji nema a dawo a duba makaranta an nema ba a samu nema wajibi su nema amma samu ba wajibi ba ne Allah zai ba wanda ya ga dama ya ba ya ba ba to ka aje ko wani da daga karshe kada a nake ɗan duk wanda ya ke tunanin idan hannun su ya zo babu shi iman ciki kuma ba bari su ba in ya karkace za mu gaya mai gaskiya in ya in ya wuce da wani shi ya Allah ka mu sabon shugabanci da muka samu Allah ka bakin da ke gani gare mu Allah ka sake shi wannan da ke ne da mu kuma za mu shi eh, za mu yi eh, Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya bani wannan matsayi kuma ina ban shi Allah ya bani ikon sauki wannan abu Allah ya bani ikon adalci tsakanina da abokan aiki na kuma ɗalibai da duk wanda zai mu'amala da shi kan wannan matsayi da Allah ya ba Allah ya bani ikon halarci su ma mabiya Allah ya ba su ikon yin biyayya su ma da halarci Allah ya haɗa mu ya haɗa hankulan mu kawo ci gaba na gode na gode na gode mutanen zamfara duk kusan suna da labari abubuwan da ke kaiwa suna komowa a cikin wannan magana kuma wasu abubuwan da ake faɗi gaskiya ba na jin daɗi ba ne kuma ta kaina dukkan muna an yi labalin ɗin mu cewa duk malaman makarantar da ba mu da gaskiya cewa duk malaman makarantar da ba mu da kuma ba haka bane ba lallai akwai baragurbi wanda suke bata image ɗin makaranta wanda hannun misali a turanci na ce kwai bungin guda yana iya bata lahiyayyun ƙwayaye guda ɗari ko dubu so akwai waɗannan ba gari a cikin kuma su suka jawo mu makarantar ne wannan so me za mu yi mu a matsayin mu na college community shine mu tabbatar da cewa mun gyara wannan sunan nan mu tabbatar da cewa mun fitar da rubabbin nan a cikin mu mun yadda da su kusan in ce duka mu yanzu waɗanda aka ban mu yanzu a nan duka mu matasa ne within the age of 50 I don't think duka wanda muke nan zaune yanzu makarantar nan babu wanda suka wuce shekara ɗari yi da biyar ma akwai wasu yin duka kusan har yanzu muna within the age of our viability that we, we are energetic kuma za mu iya aiki in mun sa kanmu tsakani da Allah kuma za mu iya gyara mu yanzu kuma za mu iya gyara sunan makarantar nan za mu iya gyara certificate din da muke baya don ta kai ga in yaran mu akwai sun sun je kalmomi misali a ah, ya certificate din ya tsamu it is very bad ba ba abun jin daɗi bane a ce mu da muke karanta ne su don Allah ina neman goyon bayan ku taimaka duk ma in har mutum ya yi da baya Allah subhanahu ta'ala mai ya yi ka roki Allah ya yafe maka kuma ka dawo Allah zai yi in ka tuba na gaskiya Allah ya yi ma kuma ka hau biskan tuba ta gaskiya ka aza makarantar da ta gaskiya ka karantar da yara da gaskiya su samu abin da aka musu karin ja ku da tsaro su ma ɗalibai mu malamai da ɗalibai kowa akwai inda yake da illoli don Allah ya gyara ɗalibai ba su zuwa makaranta sai sun ga dama recently na so gaskiya NHND ne director ne na HND environmental health na school of environmental health akwai yaran mu da suka je suka yi zaune sai da za a yi jarabawa yanzu suka zo za su yi jarabawa na so in hana su jarabawa amma dai wani abu bijiro na a su ta su tafiya haka nan a ji a jarawa amma gaskiya ni lokacin da aka ji a bar su ba ni ne shugaba ban ya hana su amma yanzu ina haɗa musu student don Allah na ga kun ji daɗi da aka haɗa kuma na gode mu amma don Allah ku yi ƙoƙari ku tsaya kan turban gaskiya ta ku zo karatu kuka zo ni karatun don Allah kada mutum ya ji cewa a'a wannan ya zo ne kenan da ya kuntata mu ba kuntata ba ce gyara ne ku bi doka da koda in kun fita kuka je da certificate ɗin ku wani wuri a ce mashi aka ai yaran ga su gaskiya ana karantar da su kuma suna karatu in ka fita da certificate ɗin ka je wani wuri interview aka yi maka tambayoyi ka iya ba da amsa kada a je a maka tambayoyi ka yi su an ba ka certificate ka kasa a dependent din kanka Su ba ma son haka in ku kai haka nan muka kuka kyale ku muna ta yi haka nan muna caka mu kanmu ne wuka mu kan mu suka kuma ma za a je ana zagin mu sannan kuma kan ku za a je ana zagin mu don Allah ina jan hankalin ɗalibai da ke nan suna jina su rika zuwa makaranta attendance yana da amfani ga ɗalibi in kana attending lectures wallahi da wuya a ce ka je rubuta jarabawa a ce ba ka san abin da za ka rubuta ba ko kuma ka kasa ganewa in ka je wajen karatu ba Allah ɗalibai ka gyara dokokin makaranta na nan insha Allah za mu dama akwai direct orientation na makaranta za mu rika orientin yara in sun shigo makarantar da game da dokokin makaranta don su yi abiding by those dokokin haka nan bari in dawo ta bangaren mu malamai mu ma mu ji tsoron Allah mu dawo mu tsaya mu zama punctual ga ayyukan ba na ce wai idan na yi maganar cewa wasu malamai da nan punctual to ba duka nake mani ne ba ba na ce malaman makarantar ga malamai ba ko wanda da very punctual they are dedicated to their duties so amma don Allah mu ƙara kuma mu zo mai da hankali mu dawo da martaban makarantar da ta hanyar ba ɗalibai ingantaccen ilimin da ya kamata na basu kuma insha Allah cikin abubuwan da na faɗa na cikin Allah ya so za mu yi ƙoƙari nemo hanyoyin da da malamanmu za su rika zuwa workshops seminars da symposium in za mu yi ƙoƙari insha Allah a presentation malamanmu su rika yi don mu yi development din capacity na mu mun karantar da yara da muke a makaranta musamman kuma har in Allah ya nufa za mu yi kokari in malami na son zuwa training ƙaro karatu mu ga abin da muke iya yi mashi na san munan monotechnics ne ba mu da access to third wanda suke bayarwa don a ƙaro karatu kuma mu samu gine-gine da makaranta amma dai insha Allah the little we have with the support of the state government insha Allah za mu kokari muka tallafa ma ah, malaman mu su je su aro karatu sannan su da ah, kuma kamar yadda na muku magana insha Allah haƙƙin kudin Allah ya so za a dawo muku da shiya most especially in student unionism amma kuma ba dalili ne ba irin student unionism na rashin hankali ba a rika wasu laifuka da wasu abubuwa waɗanda ba su dace ina so ƙara nana don kuta wannan makaranta health institution ina so lokacin da muka yi makaranta a muka yi health institution suna muka yi in ma kayan lambi har ta wankin toilet ana saka wanda ya karatu shekara talatin da suka wuce ko ashirin da ko dai talatin ne da zuwa a higher institution ya san cewa wallahi hasha duk za a saka ba don komi ba ka tuna cewa za ka je in ka ƙara karatu kai dilin da kuma me da ɗan adam za ka yi dilin in ba ka da respect in ba ka da respect on humanity to da ka je komi kana iya zuwa kai ga ɗan adam can waje da ta halaka 'yan adam su dai abu zan ba ku haƙƙin ku da duk abin da ya dace insha Allah student union da MSS da wannan al'abuwa insha Allah duk za ba ku haƙƙin ku malamai ma kowa za a ba shi haƙƙin shi duk appointments din da aka aka baka za a baka dama da exercising din aikin da aka baka kai akan shi insha Allah kuma cikin abubuwan da muka yi magana cewa za mu yi ƙoƙari mu kawo mu increasing welfare ta malamai da kuma ɗalibai ɗin su kansu ciki har na misalin misali da cewa bani in na tuna cewa akwai wasu mu da muka zauna tare da sunan kuma Allah ya musu cikawa amma gaskiya ni ban sani ko akwai wani na cikin waɗanda suke tunawa da su ko suke tunawa da iyalansu ko ta hanyar shi mamatan addu'a ko kuma tallafa mai iyalan gaskiya ban sani ko ana yi da ko an yi ko wani cikin mu na suna ni kuma insha Allah with the help of you ba ni kadai ba da taimakon da haɗin kanku za mu yi ƙoƙari mu san hanyar da za mu tallafa ma irin wannan da mu kanmu yanzu da muke ciki wani zai tashi yana son wata lalura a kan shi in ba mu taimaki junan mu an ba a taimake ka ba wurin aikin ka ina ne za ka je a taimake ka so da ku za mu yi ƙoƙari mu dawo da wannan na san a staff union da aka yi ta yi baya an yi ta magana za a yi cooperative society amma sai abu ya fail to insha Allah with the help of the academic staff da kuma school management za mu zauna mu ga hanyar da za mu kawo wannan wanda zai rage muna yawan cin basu da muke banki mai yawan ruwa a lalata muna albashi ya ƙarshe mutum ya tawada a cikin wasu lalurori har a rika shiga alba kudin su da in sun kawo jaris za mu kokari kawo wannan abin so da da yawa kada in tsada muku lokaci abubuwan da yawa na cikin ciwon da zan faɗa ba ina da dai don Allah don annabi taimaka mani mu taimaka mai kanmu da addu'a da kuma goyon baya mu ciyar da wannan makarantar wallahi ni dai a zuciyata ba yau ba kadai da Allah ya bani wannan matsayi ni tuntuni ko da yaushe ni ni na son in suna da yan kudi wallahi wallahi ni na son yau a ce na yi suna amma ba ni kokon wallahi ni ra'ayi na ki akwai irin masu wannan ra'ayin nawa so su zo mu haɗa kai mu yi haka na ya so in na mutu bayan shekara ɗari a tuna sunana in kana da kuɗi ka mutu in kuna haramun ne wallahi da kudu na su iyanka za su lalata kuɗi su je su ta shaye shaye duk ba mun ga mun ga examples mun ga irin wa'annan examples din da yawa so mu ba da kun ba mu Allah mu dawo wallahi har cikin zuciya ta ina da an ra'ayi cewa za a ƙaza komi a kan Allah ya laya Wannan sai ƙara cika ku da wasu ni ma malami ne ko. So da zan ta yi nan zan ta su. So saboda irin support da overwhelming support da na samu da mutane kuma insha Allah ba zan ba ku ba. Na gode, na gode.